ga manzon Allah da iyalin manzon Allah da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, da waɗanda suka yi kyakkyawan biyayya suka yi wa Allah da'a suka yi kyakkyawan biyayya suka yi da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne al-ta'ifatul mansura su ne al-firqatun najiya su ne ahli sunnati wal jama'a ya Allah muna roƙon ka tabbatuwa kan aqidan sunna muna roƙonka mu yi rayuwar mu kan aqidar sunna ubangiji Allah muna roƙonka in mutuwa ya kai zamu mutu Allah ka kashe mu ahli sunna ya Allah muna roƙonka ka tada mu kiyama ahli sunnati wal jama'a karkashin jagorancin annabi Muhammad annabi Muhammad dole in an kira manzo Allah ka mai salati annabi Muhammad wata rana zai hau mimbari da ya taka daya sai ya ce amin ya taka na biyu ya ce amin ya taka na uku ya ce amin sabai na jin manzo Allah na amin amin amma ba su san dalilin da yasa ake amin ba ai kun san amin sai ai addu'a ko to amma sai kaji ana amin amin amin kuma baka ji ana addu'a ba sai sabai suka ce ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah ya kai annabi Muhammad ka mun ji kana amin amin amma ba mu san dalilin da yasa kake amin ba manzo Allah ce atani jibril ina sai jibril ya zo ina sai kan mimbarin nan jibril ya zo lafiya ya ce jibril ya yi addu'a guda uku ya ce ya muhammad ya kai manzo Allah ya kai annabi muhammad zai yi addu'o'i guda uku kowanne ka ce amin shi manzo Allah ce to naji na farko ya ce ya Muhammad duk wanda watan Ramadana ya saya tun daga farkon Ramadana ya same shi har aka kare Ramadana Allah bai masa gafara ba Imana bai yi abin da Ubangiji Allah zai gafarta masa ba bai yi ibada bai koma zuwa ga Allah har ya samu gafara Allah ba har aka kare watan Ramadana baka samu aljanna ba to Allah ya turmuza hancin wannan bawan Allah manzo Allah ce amin manzo Allah ce amin sai ya ce addu'a na biyu duk wanda iyayensa ke raye wanda iyayensa ke raye ma da baba suna raye har ka girma ka iske su she baka yi ibada ba baka bi su ba baka yi biyayyan da daka sa baka yi biyayya har da dai sa ka samu gidan aljanna domin kun ga iyayen nan bayan Allah duk wanda iyayensa ke raye to bawan Allah Allah ya bude maka kofan shiga gidan aljanna cikin sauki eh lamar iyaye yana da girma kwarai in dai umma na nan baba na nan wallahi sai alhamdulillah da ubangiji Allah da kansa zai bayani shi da kansa yana gaya muna wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا da ubangiji Allah ya yi bayani hukuncinsa da Allah zai ba mu wani constitution ya ce hukunci na abinda na hukunta shine ni Allah ta tara ni da wani tara ni da wani na rusa aiki maudu'i mu kenan tara Allah da wani duk abinda kai shi ya rusa shi to Allah ce ni Allah ta abudu illa iya ku bautata min ni kade ni mai kishi ne ban so a hada ni da wani ban so a hada ni da wani ban so a kira wani a kira ni ban so a lura da wani a lura da ni ban so a nemi yaddan wani da ni da zarin ka gama ni da wani na rusa aikin ka gaba daya eh ana al shi ya halitta bai so yace ban so ban yadda ba ba kuma tambaya na me yasa la yus'alu amma yaf'al waye sai ya tambaye Allah abinda Allah ya aikata akwai me shi akwai ne sai tambaye Allah ka ce Allah da na duba kaina Allah ya kai kaina haka kai ka tambaye Allah Allah ya kai ni na gana kai ka tambaye Allah ya kai ni talaka kai dangwance mai kudi kai ka tambaye Allah cikin ganin daman sa ne yace Allah ta budu illa iyahu wa bil walidaini ihsana sai Allah ce in kuka bani hakkina وبالوالدين إحسانا ماذا بابا ku kyautata musu ku kai masayi ku kai iyaka wurin kyautata musu ana iya ka kai gobe kiyama kawai dalilin shiganka gidan aljanna kyautata da kuma da baba Allah eh bai Allah ka kai gobe kiyama Allah ya yafe maka ya bude maka kofar gidan aljanna dalili kuwa saboda umma da baba sa'annan ubangiji Allah subhanahu wataala da yawan ga bayani sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Jibril ya ce duk wanda ya hadu da ummansa ka girma balaga ashuddahu walamma lamma balaga 40 sana ka kai shekara arba'in? ko ka balaga sai baka yi iya baka yi ma biyayya ba baka yi ma baba biyayya ba kana rashin kunya baba ya kira ka kana kankantara kana daddaga kafada kana imam maka sawa wala ta taqul lahuma uf akwai wanda ke ma baban wallahi in ka ga mu'amala wanda baban sha baka mamaki yanzu haka akwai da baban suke tsoron su da ya bude baki baban na ba yana baban shi na tsoron shi in baban ka na tsoron ka kai dan iska ne duk wanda baban shi ke shakkan shi wallahi dan iska ne kai kuma kai baba ne ba ka nuna kai baba ne ko da yaro ka duniya ga duka na hannunsa ne wallahi ka nuna mai kai ka rufe shi don akwai babannin da ke bari yara su rena su da yaron ya samu abin duniya shi yana dobale yana bashi kaka dobale in yake baka kwace Allahu akbar kwace bara doko mota a zuwa kai ne yace wallahi baba motar nan kaza kaza shi ka aika direba doko mota gidan ga an gama gina gida ina son zauna ciki eh wallahi baba gidan nan kaza kaza ka kyale shi kan da safe ka shiga ko kuma ka yi sabon aure ka je ka zauna ciki Allahu akbar akwai da ya zo annabi Muhammad akwai da ya zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malam yana kumburi yana kankantara yana daga kafara ya yi hushi manzo ce lafiya ya yace inna abi aka mali ya ce baba ya karbi kudina baba ya kwashe kudina irin babanni takumun nan ka zama takum ka fi karfin yaranka babanni ku me ku fi karfin yaranku shi ne sa yaran su yi albarka ya kwace duka baki daya baba na lallashi shi she ki kawowa baba ya gama duka ya kwace she ya zo wurin manzo Allah manzo Allah ya ce lafiya ya ce baba ya kwashe kudina she manzo Allah ya ce she sa kake bata rai ya ce Allah baba ya karbi kuɗi na baba ya kwace min kuɗi ya kwace gida ya kwace mota ya kwace arziki ya sa manzo Allah shiga tsakanin ni da shi manzo Allah ce abin da ya kawo ka kenan yace eh manzo Allah ce anta wa maluka li abika da kai da dukiyanka duk na ubanka ne Allahu akbar da kai da kudinka da matanka da yaranka da duk abin da ka mallaka nawa ne na ubanka ne Shesa bin su shiga gidan aljanna ne wallahi akwai wani sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo shi da manzo Allah su je jihadi ya zo shi da manzo Allah su je jihadi yace ya rasulullah ya kai manzo Allah na zo in bi ka mu je jihadi she manzo Allah ce in mana nan she yace eh, eh manzo Allah ce koma inda aljannan ka ke kenan manzo Allah na ce mai koma koma so uku manzo Allah ce ba ka bin mu jihadi bin manzo Allah fa manzo Allah ya ana sahabi bin shi manzo Allah su je jihadi saboda sahabin bai nemi izini wurin ba ki sabayin Allah in dai iyayenmu na nan babanka na nan ummanka na nan fa wallahi ubangiji Allah kofan gidan kofan gidan aljannanka kaman malam girman shi kaman kasan gane ne shi sa Allah ka samu musu biyayya samu gidan aljanna to sai jibril ya ce duk wanda ya iske su ya yi rayuwa da su bai yi biyayya ba bai kankantar da kai ba bai ji tausayin su ba bai ciyar da su ba bai rufa musu asiri ba bai taimaka musu ba har suka mutu bai bi kansu ya samu gidan aljanna ba shi ma Allah turmu turmuza hancinsa manzo Allah ya ce amin sannan manzo Allah ya ce addu'a na uku fa Allahu akbar sannan annabi annabi Muhammad Jibril ya ce ya Muhammad ya kai manzo Allah duk wani musulmi duk musulmi wanda yana zaune yana zaune musulmin da ke zaune sai aka ambaci sunanka aka ce Muhammad aka ce Muhammad she bai maka salati ba shi ma a turmuzi hancinsa manzo Allah ce amin yasa annabi Muhammad النبي محمد صلاة دفا ما يلا الله لكيش نايفا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله تعالى مي كينا yanzu aka nuna muku bayanin da Allah na sama yana salatin domin da Allah ce inna Allah shi Allah wa mala'ikata wa musaya kan Allah shi Allah ce yusalluna fi'lul mudari yufidu yufidu tajaddud wal huduf fi'lul mudari ne fi'li ne mudari in an ce fi'l mudari shine wato fi'li da ke bada aiki ana aiki ba a kare ba ana cikin aiki yasa yanzu haka ina sayin ga Allah na salatin sai Allah kuma ya ce mala'iku kuma na salatin tun daga kan Jibril, israfil mika'il hatta mala'ikan mutuwa na yi manzo salati mala'ikan da ke sauran gidan aljanna na yi manzo salati mala'ikan da ke sauran gidan wuta maliku maliku shi ma yana salati to bayan Allah shi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu Allah bai kira musulmai ba shi kira muminai sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi ma salati salatin kuma bayan Allah duk salati ana bayanin salati wanda ya fi inganci shine wanda ya fito bakin manzo Allah ya yi ban mamaki kwarai a ce manzo Allah ya yi wani magana wani kuma ya yi wani magana hakana cewa ai bayan na manzo Allah an yayi na wani wallahi ko da akwai daman yin na wani bayan na manzo Allah ni Anas hankalin da Allah ya bani ga ban ganin na manzo Allah yi na wani kato wallahi ban ganin na manzo Allah yi ne yi wani kato har ma wai wai salatul fati ya fi salati ibrahim ya shi to ubangiji Allah ya kare mu da irin wanga kafirci wallahi kafirci ne bayan Allah musulmi ya bude bakinsa ya ce abin da aka ba wani ya fi na manzon Allah muna gaya muku yan dari kan suna kan akidan kafirci yana muku kamar muna kin su ne kullun yana bayyana kullum yana bayyana Allah ya kare mu baki daya bayan Allah aikace aikace ce ne yanda muke yin ga ibadan da Allah ya dora mu kai tun daga sallah azumi zakka aikin haji ibada ne ba karami ibada ba gashi nan kuna zane kuna sauraron wa'azi wani ma yanzu aka muna bayanin ga yana wurin umra ya je umra wa'ansu bayan Allah suna nan suna fama ana aikin Allah cikin dare ga wani ya sallan da har garin Allah ya waye kun ga wanga ibadun ga aiki ne masu kyau za su shiga cikin mizani mu je gaban Allah Allah ya auna ya duba da ikhlasi a gyara inda aka yi kuskure ubangiji Allah ya gyara ya wanwanke sannan a samu gidan aljanna amma na ransa da ubangiji Allah da ya gusa min rai akwai abin da zai rusa aikin ka je gaban Allah ba komi kai sallah shekara arba'in, shekara 50 shekara 70 kai azumi ga zakka ga zuwa aikin umra kowane shekara za ka aikin haji akwai wani ma aikin hajin bai zuwa shi kare da shi da matansa da mutane talatin ka je gaban Allah ko ba aiki dalilin da yasa maluman tauhidi suka dage kan lamarin tauhidi aga bayanin shirka shirka da kuke ganin ga al ishrak tara Allah da wani tara Allah da wani babban guba ne wanda yake koya kai aiki in shirka na ciki aikin banza ne koya kai aiki ko ya sallan ka yake ko ya azumin ka yake ko ya aikin hajjin ka yake ka zama sarkin zakirai a tara masu zakiru zakiru masu zikiri kai ne sarkin su shirka in yana cikin aikin ka ya kare al'ummomi da ake bayanin sun ga tun kan al'umma annabi nuhu kuna ji labarin su al'umma annabi nuhu al'umma annabi ibrahim al'umma annabi isa al'umma annabi musa al'umman annabi al'umman annabawan ga duka baki daya kun ji azaban da Allah ya yi ma mutane annabi Nuhu muka ji azaban da Allah ya yi ma mutane annabi Lutu muka ji na Hudu muka ji na annabi Salih muka ji na annabi Shu'aib muka ji na annabawa baki daya shirka ya shirka ya haifar da wannan azaban duka baki su yi aiki ba wanda su yi aiki bane su yi aiki su yi nagarta amma shirka shirka bayin Allah shirka in ka mutu mushriki ka kare naka in ka mutu mushriki kai me ka kare naka shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya duba abubakar da umar da usman ya duba sahabbai duka baki daya shi ya ce musu mamata mamata yushriku billahi shay'an dakhala nara duk wani aikin da kai ka ji sahabbai fa manya manyan sahabbai da irin aikin da suka yi manzo ce musu mamata ai mamata minkum duk wanda ya kuskura ya mutu cikinku duk wanda ya kuskure ya mutu cikinku wa huwa ko kuma yushriku billahi shay'an yana tara Allah da wani manzo Allah ya eh, ba wani abu gidan wuta zaka shiga ya kare jahannama sambayi jahannama zaka sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato lamarin shirka na da ban mamaki Allahu akbar Allahu akbar kaga shirka ko ya aikin ka yake shirka na rusa aikin sa'annan kun ga tauhidi ko da baka yi komi ba ka je gaban Allah da tauhidi shi ma yana iya ya addu'a in ka je gaban Allah ba wani aiki kai haka ba ba dan tura ka je kai wani abu ne Allah kiyaye kun gane ka sa akwai wani samarin sunna ya kama sunna sosai amma akwai tabe-tabe da shafe-shafe da zagaye-zagaye amma sunna ne ba mushriki bane to wallahi ya mutum na iya zuwa kiyama ga kaza ga kaza ga kaza a bude littafinsa ya yi kaza ga giya ga zinace-zinace ga shaye-shaye ga kaza-kaza ana nuna mai ana nuna mai na wuyo na mutu shi a bude wani littafi kuma lafiya tauhidin shi sab shi Allah ce saboda tauhidin ga wanga duka na yafi Allahu akbar haka Allah sai sa manzo Allah ce wa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala me dakhala aljanna manzo Allah ce duk wanda kuma ya mutu la yushriku billahi shay'a bai tara Allah da wani dakhala aljanna manzo Allah ce zan ga maka aljanna zaka shiga al'amarin shirka abin da ya bani tsoro cikin lamarin shirka ne ku ji annabawa da manzani akwai da kai su tunda Allah ya khalita, ba halitta masu daraja masu mutunci da suka kai annabawa da me da manzanni annabi nuhu zamanin annabi adam akwai da ya kai shi annabi adam cikin mutane sakon da ya kai shi sannan in mun zo annabi nuhu cikin al'umma sakon da ya kai shi in mun zo kun san an tambaye ma mutanen wannan zamanin za su ce kaman cewa lalle lalle ba shakka babu to bayan Allah zai baku mamaki zan muku tambaya annabi Muhammad al'umman ga kon da kai manzo Allah ko da ke yan dari tare su suna da wanda kai manzo Allah sai sa bare su nake ba da musulmai nake kun ga da wanda suka yadda da lamarin manzon Allah kuna ga fanta. ba wanda kai manzo Allah manzo Allah ya sere kowa manzo Allah ya me ya sere kowa to ba ma al'umma mu ba tunda Allah ya halitta har kan zamanin mu ga in an gama mu duka da annabawa maza Allah kuma ya tsare da kowa amma ku ji abin da Allah ya yi bayani ku ji maganar Allah Allah na gaya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya aiko shi zaba annabi yace maza Allah zan ga maka ka gane fa ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله يتدعى النبي محمد ولقد أوحي إليك والله موسى الله مي وحي زوى غريكا وإلى الذين من قبلك أي وأوحينا إلى الرسل من قبلك ناي وحي زوى غريكا sa'annan nayi wa'ayi zuwa ga annabawan da suka zo gabanin kai annabi Muhammad kamar manzo Allah na tambayan Allah ne Allah menene sakon sai Allah ya ce La'in in ashrakta la yahbatanna 'amaluk la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk manzo Allah in kai shirka in kai shirka manzo Allah ya shirka insha Allah ce to amma malama suka ce nan ga bimana bimana ana iftirad ne iftirad ne bi mana inda ma za ta yi shirka mun san ba ka yi amma manzo Allah na sun kai ka gane ba da al'umma bokai da za ka yi shirka duk aikin da kai ga na rusa shi لئن أشركت Amaluk. Na yi وعي zuwa gare ka annabi Muhammad sannan maganar da na gaya maka ga shirkan nan kaga manzo Allah ina son ka kwarai na da kai shamakin abin ga cikamakin annabawa duniya ba irin ka, amma zan gaya maka shirka na sa ni hushi da kan rusa aikinka eh in kai shirka ban gani in kai shirka ka tara Allah da wani Allah bai ganin sallanka bai ganin biyayyanka bai ganin komi da kai shirka ba abinda Allah ke da shi kanka shehu shi sai Allah ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la in ashrakta da za mu yi bimalan naftarid za mu kaddara ba za ka yi ba ma da zan kaddara kai manzo Allah da za ka yi shirka wallahi da aikinka na rusa shi kuma na gaya ma annabi adam kuma na gaya ma annabi nuhu na gaya ma annabi ibrahim na gaya ma annabi isa na gaya ma annabawan duka baki daya na girmama kufa, na daukaka kufa, amma in kuka yi shirka kun kare naku الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يجي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا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 كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم إياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الله كذا da kaga da Allah zai sawatar da mu kan batun shirka ba da mu ya fara ba fa ya fara da waye ubanninmu ya fara da su ya fara da wanda suka fi karfin mu har ai tashin duniya har asiya gaban Allah ba wanda zai kai su she Allah ya fara da su ya ambata ma manzo Allah wannan annabawan nan baki daya ya faro tun daga farko ya ce allazina amanu eh, wurin ban karanta ba الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Imana رانا تاشي القيامة wayanda suke da. immunity wanda suke da security gabana su ne wanda ba su tara Allah da wani ba wato she ce allazina amanu wanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulm si imani amma ba su gwamasa imanin su bi zulmin da shirka ba wato nan muke ganewa ana iya musulmi mushriki Bane ma na Ina. Musulmi ne mushriki. Wai ana yace musulmi kafiri musulmi kafiri wallahi akwai musulmi kafiri na ransa da Allah akwai musulmi mushriki kan kuma da wai suna kafirta wa akwai kafirci wanda ya kafirci kafiri ne akwai musulmi kafiri musulmi ne mushriki ga dalilin farko allazina amanu Allah ta wanda suka yi imani imani fa ba ba musulunci ba imani walam yalbisu imanahum bi zulm sannan ba su hada imanin nan da shirka ba sannan Allah ya gaya mana cikin suratul yusuf وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله wama yu'minu aktharuhum billah yace mafi yawan su ba sa imani da Allah ba ce da ka same su ga imani ga shirka ga la ilaha illallah ga kuma kowa ma Allah ne yanzu misali mutum ya ce la ilaha illallah she kuma kuma yace kowa ma Allah ne kaga ga imani ne ga kuma shirka allazi la ilaha illallah ai imani ne kowa ma Allah kuma shi menene allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi sulm ga imani ga komai ga kafirci wallahi kuma in Allah na magana Qur'anin ga fada mu yake fa kaga inda yake batar da hankulan mu da an ja ayan sha shi misali da mutanen jiya a ah, da mu ake su 'yan jiyan nan تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون yanzu ba ruwana da kafirci Abu Jalo Abu Lab ya kare nashi yanzu bayanin kafircin Shehu Jan ake yi bayanin kafircin Shehu Ibrahim Yas ake yi kafircin da suka zo da shi kafircin da Shehu Ibrahim ya zo da shi da kafircin da Shehu Tijani ya zo da shi shi ya kamata mu ja ayoyi mu bayyana kafircin kun gane karatu akwai kafirci daban akwai kafiri ya zo da kafirci in aka maka bayani ka aka maka hujjoji malam ya zauna kullum yana zane kan facebook yana bude maka littafi yana ga maka akidan nan fa akwai kafirci yo abu kaza kafirci ne kana ji ka kiya, ana bayani kaciya billahi lazim kai arni ne Allahu akbar kai arni ne an maka bayani mutum na iya kafirci amma ba kafiri bane mutum na iya babban maganan kafirci amma ba kafiri bane akwai musulmi da ya taba jin daɗi ya ji daɗi ya ji daɗi ya ce Allah kai ne bawa na ni ne Allahnka don Allah kafirci ne ko ba kafirci ba to amma wanda ya fadi ba kafiri bane lafiya akhta'a min shiddatil farh da aka mai bayani mala abin da ka fadi kuskure yace me na fadi da aka bayani a ah, na dawo rakiya sai in kai kafirci aka maka bayani in ka dawo rakiya kai ba arni bane amma kai kafirci ana maka bayani ta kiya ana ce maka imani salatil fati na daidai qur'ani sau dubu shida kafirci ne fa bala alkanawi ya fadi malam ahmed al'ilmu zinatul fada zinatul ya fadi malam wani ya fadi ana fadi mu ma nan muna fadi kana ji ka kiya in kai ba arni bane ne arni Allahu akbar kaburi wani ne arni da Allah zai bayani ne shi fara amanu wa ashe akwai waɗanda suke imani ga imani ga me kuma ga kafirci ai barin gaya maka mutanen jiya <laughs> su ma suna da tauhidi abu jahal yana da tauhidi suna da tauhidi da ake ce tauhidin rububiyya Allah ce wala in sa'altahum man khalaqahum me da su fadi la yaqulunna Allah in ka tambaya Abu Jahl waya ne sai ka shece Allah amma yaje yana kaga cewan shi Allah ya imani da Allah kenan in ka tambaye mutum wa ya halice ka sai ce Allah akwai imani ko ba imani yana gama wannan sai je malata da uzza me sujada kaga ga kafirci ga me ga imani to abin da ya mai da Abu Jahal arne kenan dole ka hada tauhidi duka baki daya tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat dole ka hada su gaba daya bai yiwa yu'minuna bi ba'd al-kitab wa yakfuruna bi ba'd dole a hada su gaba daya kaga muna maka wanga bayani ne don ka gane kaga nan ka iya ana bayanin ka ji zafi amma ka gyara ka je gaban in ka je gaban Allah wallahi ba wanda zaka daga ma hannu kamar wanda maka bayanin kafirci da shirka da Allah zai soratar batun shirka shirka na da ban tsoro ba abin duba inda zan tambaye ku kowa ya nuna min abin da ke bashi tsoro ai kowa na da abin da ke bashi tsoro yanzu ko dai ko yanzu wani abin da ke bashi tsoro ne kawai ta ce ba ta son shi wannan da wata yana son ta sosai abin da ke firgitar da shi kada ne ta ni, na ka kakari na kai zaka samariya ko ne yanzu haka ko to kai ma wake ke baka tsoro ko wai fada ke baka tsoro wani talauci talauci mai kudi ba abin da mai kudi ke tsoro kamar talauci to kai ma me yake baka tsoro wa zai gana abin da ke baka tsoro wani ya baka tsoro ko dai ba abin da ke baka tsoro mutuwa kamar ni haka mutuwa ke bani tsoro mutuwa to shirka ya fi mutuwa bin tsoro shirka ya fi ne ya fi mutuwa bin tsoro shirka shirka shirka <laughs> shi yasa da Allah zai bayani shirka sai Allah ya ce wa tilka ujjatuna ku kira ku kira ni annabawa wa tilka ujjatuna atayna إبراهيم على قومه قال على إبراهيم فهو درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل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 18 ko shi Allah ya ce zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadi kaga etin ga domirin da zai kuma kansu walau ashraku sai ce kaga etin ga annabi nuhu annabi ibrahim داود سليمان أيوب يوسف موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس و واليسع ويونس ولوطا sai Allah ya ce kaga na na girmama su sosai amma wallahi walau ashraku inda sun shirka ko sunan su baka ji inda sun shirka annabawan da ku bayanin ga in za ku ji aikin da suka yi aikin ba annabe guda aikin ba annabe guda annabi nuhu ya yi da'awa kawai 950 years ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون He called upon Allah He did da'wah for 950 years yayi ba wazi so daidai na 100 yayi shekara 950 years yana wa'azi yana tauhidi yana yi ma Allah aiki na 150 years kun sai Allah ya ce kaga aikin da yayin ga 950 years ai kun san ba kana aiki bane don Allah dawa na 150 years sauki ne yanzu ma kana kaga wani malami suna ce ni kana gani nan ga na shekara 20 na dawa yanzu ka malam Muhammad ya ce ni na shekara 30 na dawa zan baro mai kashe bashi wani oh kana nan akwai wanda zai ce ba kai kai Anas ina dawa tun ba wurin manka ba mm. wani suna fari wani shi ce tun wani tun ba ife ka ba ko oh. to shi annabi nuhu yayi dawa 950 years shi Allah ya ce annabi nuhu dawa shi 950 years nan da yayi shirka ni Allah na rusa in sa shi wuta wanda ya kira zuwa ga Allah ba annabi manzo shi Allah na gaya da mutanen duniya walau ashraku da ya shirka da ya shirka ba ruwana da wazin da yayi ba ruwana da jirgin ruwa da ya sassake ba ruwana da duk abin da bi da ya gama aikin da shirka ma'ana ku gane fawo wannan aiki da yayin nan da ya gama shi da shirka da ni Allah na rusa shi don Allah shirka na da masauro ko bai da masauro in dai an rusa aikin ba annabe saboda shirka to ina ga kai ina ga kai annabi ibrahim eh kai ai shi annabi ibrahim ma mun fi jin labaran shi ma yafi na kowa ko ba ka ba annabi ibrahim ba wa inna mi shiratihi la ibrahim إذ جاء ربه بقلب سليم kai bari sauri ma yo bari ga muku aikin da yana daga cikin aikin da yayi Allah ya ce shi da kanshi ma kanshi kaciya kun san kaciya circumcision ya kama sa ya fi da fata ya kama yi yana daga cikin jarabtar da Allah ya ma Annabi Ibrahim Allah ya mai jarabta daban-daban har Allah da kansa ya ce na jarabce shi kuma ya ci jarrabawan وإذ ابتلى إبراهيم kalimatin بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما يا أيك الله كي لي من لي كي جابورا daga nan a wani ce ni liman ni liman to wanga Allah ya bashi ni ne to Allah Allah ja'iluka lin-nasi imama Allahu akbar sai ce Allah ka bani yace eh qala wa min zurriyati da kuma dangina qala la yanalu ahdi zalimin Allah ce amma ba mu na muke mai Allah ce Ibrahim yi yayi bai taba ce ma Allah a'a mu a ma qala laqatun illa fi tashahhudin walau la tashahhud la kana la uhun am bai taba ce ma Allah a'a ba ko me Allah ya ce yi yi ne kai akwai wata ranan akwai wata ranan ya kwanta yayi kwana ya kwanta yayi kwana shey mafarki ku ji mafarkin da yi shey mafarki ya ga kan shiga shi na Annabi Ibrahim ya doko wuka an wasa shi yana ci sosai yaron shifa, yaron da yake kala rabbi هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم يا جرما ya wuce shekara dari sannan Allah ya bashi yaro kwaya daya wannan yaron nan ya kwanta cikin mafarki yana yanka yaro Suna yaron na Annabi Ismail yanzu kai kai kwana ka tashi ka sa ma yaron ka wuka kana yanka shi kaga da ka tashi ka ce a ba gaskiya bane to da ya tashi she yayi kaman bai ga mafarkin ba kuma mafarkin annabawa menene ahlus sunnah wal jamaa mafarkin annabawa menene mafarkin annabawa menene wa'ayi ne daga Allah in ba annabi yayi mafarki kaman Allah ya ko Jibril ne shi kuma ya sani she ya duba annabi Isma'il wo ya ce eh, eh ofu na yi mafarkin na yanka yaro gafa sai ce to zai yi wani abu da ne sai dai kwanta kuma ya kuma yi mafarki ya ajiye shi fresh yana yin kashi kai maluman tafsiri na gaya muna suka ce ko rufe ido shi yi wan sakin shi yayi wani mafarkin in kai luda yayi in yayi na asuba ya gani in na dare ya gani in yayi ko aka yayi ya gani she tabbatar lamarin ga wahayi ne imanan wahayi shine Allah na ga Ibrahim yanka Isma'il ka bani ni ne Allah na halice ka na halici Ismail na baka shi yanzu na son ka yanka shi ka bani Allahu akbar Allahu akbar shi Allah ya ce da Annabi Muhammad falamma balagha ma'ahu as-sa'i قال يا بني إني أرى في المنام إني أرى في المنام أني أذبحك fanzur ma za ra. ya ce isma'il ce ya zo ya ce ya buɗe ya ce ya kakana inni ara fil mana ina gani da na kwanta na kwanta dare na gani asuba na gani da rana na gani kai lura ma na gani yace baba me kake gani yace abin da nake gani ne ina yanka ka zan ba Allah Allahu akbar yanzu babanka yazo ya ce maka Ismaila ko Yakubu ko Abubakar je na yi mafarki ina yanka ka ka san eh. eh ce akai baba asibiti she ka je ka tara yayan ka ce baba ba lafiya za zaka sha mamaki Allahu akbar Allahu akbar ce ce annabi Isma'il يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يتي دانا mafarki na da nike gani abin da nike gani ciki ne anni wallahi ina yanka ka cikin mafarki hmm. amma ciwo. unzur je ka zauna kai nazari ma za tara me ka gani menene shawararka ina yanka ka amma ina so ka je kai nazari ka komo ka ga menene shawaran wurin batun yanka a yanka ka ko me ka gani Allahu akbar yace baba ai ba batun nazari baba kai mafarkin ka wahayi ne kai ba annabe ne kai manzo ne Allah ya gaya maka ka yanka ni me kake jira يا أبت افعل ما تؤمر يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ألما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك انظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ستجدني ستجدني إن شاء الله من الصابرين يتي بابا بابا بني يتي يتي الله يا أبت افعل ما تؤمر baba zan da abin da Allah ya umurce ka ba shawara ciki sam ni da za mu shawara Allah ya kawo ni yace a yanka ni ba shawara Allah shi baban fashe da kuka yace kai yaro mai taimakon baban shi wurin zantar da al'amarin Allah Allah maka albarka amin shi ke da me zai ce yanka yanka kaga yanzu ana muku bayanin ga ya wuce ana maka bayani kana gani kamar wani abu ka saba ji wannan lokacin nan tashi hankali ne umman na gida za yanka yaronta kai duba shedan ya je wurin umman ya ce mata kaman hajar na isma'il ta ce shi da baban shi sun fita she ya ce kin san da zai kai shi ta ce a'a she ya ce wai wai wai wai wai Allah ya ce yanka yaron ki ka san masu gulma haka suke yi ya ka ji mansur ya ya nawa ne ce a ah, baka sani ba to in ka ji an ce baka sani ba za ba ruwanka aiki ke baka sani ce na sani te baka sani ba na sani te te masu gulma da suke kashe mu kaga mutum tun bai sufa ba ya sufa gulma ya yawa ka ji gulma ya draining ka wallahi duk kaga mutum ya rame kashin muni ya fito ya ji gulma ya ji gulma kullum ba kai kullum ba duba duk me kawo maka maganan baci rai bariya da shi ko kamai ma kai maganin shi bar kawo maka shemar da yawa suka sussufa suna jin yunwa ba su da lafiyar nan gulma wani ma yana biyan kuɗi na mai gulma Allah tsine ma irin wannan rayuwa nin kamin gulma guda ko kuma ka min maganan bacin rai so guda baka yi kuma don an ce kan anas kaman da kuwa ban ji ba sai kai ka ce mai anas an ce kanka kaman da kuwa zage ni kai ka zage aka ce baban shi dai iska ne giban jibo nita an ce Sheikh tofik dan iska ne wai zage shi sai ta zage shi she shan dirar kanka kun gane to Allah ya sa mu gane kin sa shi tace Allah wai tace ai tunda she bayar ya kuma ta yanka shi kenan magana ka Allahu akbar yayi fama ya kuma disrupt annabi Ismail kai babanka zai yanka ka yace eh Allah ya ce ayi ayi ya bi umman ya kasa ya bi yaron ya kasa dama annabi annabi Ibrahim bai yawa shi ke baba ya sallama umma ta sallama wanda za a yanka ma ya sallama Allahu akbar kaga gida ahlus sunna wal jamaa Allah ya baka gidanka gaba da kowa ahlus sunna ya kare amma ka samu wata mushrika yar bid'a gidanka ka kare naka yasa ahlus sunna za ku yi aure ku ta neman mata ahlus sunna wallahi in ba gaba kyau kullum ta maka rawa ta yi kidi ta yi kaza duk wani shegantaka tana ciki amma ka samu ahlus sunna wal jama'a ita ahlus sunna ta yi yaran ka kome tarbiyyar ahlus sunna wal jama'a sa hijabi a sa mayafi ana kare mutuncin yara ba ka tu yaro kana karami da fara sa babi wuya eh kaga yara tun suna kanana ka gamman shi na sama babi wuya shi tu yana karami yo a shan ya girma shi zama arkali Allah kiyaye in ta sallama baba ya sallama yaro kuma ya yi ne wanda sallama shi ke da ban sha'awa shine wa yaron da za a yanka da suka sallama Allah na kallon su yana sama yana kallon su she suka je aka kwantar da shi ba kwantar da shi ba shi da kanshi ya kwantar da kanshi baban ya daure shi har yana ce ma baba baba tanke ni da kyau ban son wurin yanka ni in na ji zafi in na yi rigima jinin ya fansama ya taba riganka ladan yankan ya rage Ina son samu lada full yace baba wasan kan da kyau ya ci sosai saboda ina son ka samin so guda mutuwa guda ban son gaji wurin mutuwa annabi isma annabi ibrahim na kuka yace yaro da ke taimakon baban shi wurin zantar da umarnin allah allah na sama yana kallon su kuma allah na koro da manzo allah ga labari annabi isma'il ya bude wuya ya daga wuya ya daga kai ga wuya abu kana gani baban kuma ya yi bude hannu malam ka tamse ya wasa wuka ya ce Allah tunda ka ci a yanka za a yanka ya cire sunan Allah ya fara gagarawa kana jin yana yankawa yana yankawa she Ismail na ce da baban baba ya baka yanka ni ban jin komai ya ce ina yankawa bai yi ya ce baba yanka ya ce ban ina yankawa ba ya ce ban ji baba baba yanka Allahu akbar kaga yanzu dai an zantar ko ba zantar ba an yi ko ba yi ba shi Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا الله ruya Allah ce ya Ibrahim bari ban son ka yanka bane na gwada ka ne Allah ce da Annabi sun dan Allah ce ka yanka yaronka har ka kai wurin yanka yaron haka zantar an yi aiki ko ba yi aiki ba ko ba ka ba sannan kuma ba an dauke shi za a jefa shi cikin wuta ya ki sallamawa sam eh an dauke shi za a jefa shi jibril ya zo ya ce ibrahim alaka haja kana da bukata za a jefa ka wuta ya ce in wurin ka ne ban son in wurin Allah ne hasbi Allah wa ni'mal wakil ya shiga wutan yana kallon wutan Allah na son ya gani ko ya sallama sai Sa'adu sunna wal jamaa ana iya Allah ya tura ka wani wuri ya tura ka wani da gani ko ka sallama ka ba 'yan dari ka sai sa kuka ga wasu malumma da an girgiza shi an girgiza shi sai fara cewa wallahi yan kan nan wallahi sun fi mu mawo ya dan ka zai fi amma ya mai shehu ibrahim zai fi mai annabi muhammad ya zai wannan ya wanda ke salati ibrahimiya mai salatul fati zai fi shi kun taba gani wannan kuma da wannan mafi ba ba dan kan da fi ahlus sunna kariya ya wanda akida shi shirka ne zai fi wanda akida shi alusunna sunna wal jamaa stop fooling yourself wallahi yan darikan yan kan nan me suna neman wanka ne suna neman gyara shi akidan su mugu akida ne kuma ba wallahi da kurjin kana lallashi shi fa zai kashe ka ne jambo ya kamata a gasa shi ko amma kana ta kana ta haka kana shi yana budewa yana budewa karshen yanka kafan zai sasa oh ina sai yanzu na yi 10 minutes Allahu akbar Allahu akbar ka gaya mai gaskiya ka gaya mai gaskiya dan sunna lalataccen dan sunna in ji wani malamin sunna Allah saka mai da alkhairi lalataccen dan sunna ya fi dan bida albarka Allahu akbar lalataccen dan sunna ya fi me ya fi dan bid'a albarka Allahu akbar ya mai cewa Allah guda da mai cewa kowa Allah ne da su yi daidai daga ji wai wai wallahi sun fi ma wallahi ba su fi ahli sunna kai suka fi amma mu ba su fi mu ba bai yi wa mai salatul fatiha mai fi salati ibrahimiyya yayi mai cewa kowa ma Allah ne ni kuma na kuma ce قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله annabi ibrahim ana ja muku aikin da yi amma Allah ya ce wallahi walau ashraku duk dai aikin da yin gada da yayi shirka da na rusa aikin duba annabi musa shi da fir'auna gwagwarmayan da aka yi ya kare kuma ya yi gwagwarmaya da ba bani isra'il ko har ranar mutuwar shi yana gwagwarmaya Allah ya ce walau ashraku duma annabi isa aka bi shi aka bi shi karshe da yake Allah bai kaddara ya mutu ba Allah ya ce na daga shi na yi sama da shi saboda tauhidi ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala duba zakariya yahya ya ya raba shi biyu ne zakariya kuma an kashe shi ne da da baba duka an kashe su ne amma Allah ce da sun shirka da na rusa aikinsu shi sa barin gaya muku ba abin da ke da ban tsoro ku gwamasa aikin ku da shirka wallahi ku siya kan tauhidi kowane irin laifi za ka yi wanga ma ran da na ji maganar ga wurin wani babban malamin mu shi da na ji tsoro shi maganar gaskiya ne ko me za ka yi ka nisanci shirka hmm. kowane irin laifi za ka yi ma Allah yi kokari ba shirka ciki wallahi in ka je gaban Allah dayan biyu ne ko dai malam in ma a je a gasa ka ka komo ka shiga aljanna ko a yafe maka ka shiga gina aljanna amma kai me ka shiga aljanna man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر